samun sulhu da kuma matsayin tsagaita wuta tsakanin kungiyar jama'atu ahlil sunna lil da'awati wal jihad wanda aka fi sani da boko haram da gwamnatin tarayyar najeriya wannan matsayin da aka cimma a ƙarshen mako dai zai fara aiki ne nan take bayan da aka yi shawarwari tsakanin wakilan 'yan ƙungiyar karkashin jagorancin imam muhammad marwana wanda shine mataimakin shugaban kungiyar ta boko haram da kuma wakilan kwamitin sulhu na gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin ministan ayyukan na musamman wanda kuma shi ne shugaban kwamitin wato kabiru tanimu turaki to bayan da aka kammala zaman na farko na tuntuɓi wakilin kungiyar ta boko haram wato imam muhammad marwana domin in je tabbataccen bayani dangane da wannan tsagaita wuta da aka yi tsakaninsu da gwamnatin tarayyar najeriya eh, tsagaita wuta ina mai tabbatar musu wuta insha Allahu eh, an tsagaita ta kuma insha Allahu duk abin da ya ne ake ciki insha Allahu ina mai ba da tabbatarwa ina mai ƙara tabbatarwa al'umma ya zo ƙarshe insha Allah eh, wannan tsagaita wuta insha Allahu daga lokacin da muke magana da kai dinnan an tsagaita kusan ma hannun mujahidai na karbi eh, abubuwa masu fashewa da abin da shafi na harbawa insha Allahu da dama eh, domin nuna gwamnati an tsagaita wuta an tsayar kuma sakamakon tattaune-tattaune da aka yi domin samun salama da natija a cikin wannan tafiya. Alhamdulahi al'umma kuma wadda duk ya rasa rayuwarsa da ɗan'uwansa da shauransu muna neman a yafe mana mu namu wadda aka yi mana mu mun yafe a matsayina na Muhammad Marwana ina magana da babban murya a yafe mana wadda insha Allahu wannan ya zo ƙarshe kamar yadda nake tabbatar muku a daidai lokacin da kuka ba da wannan sanarwar ta dakatar da wutan nan bayani yana hitowa daga yankin yobe cewa an kashe ɗalibai ashirin da tara har da malaminsu an yayyanka su an kashe su kuma ana zargin 'yan wannan kungiya ce taku shin menene gaskiyar wannan in har ka ce ka daɗe da ƙwace makamai da bama-bamai da yawa daga wani kwamandojinku masu irin wannan ayyukan alhamdulillah abin da ya faru a damaturu ko in ce wannan gari na kusa da fataskumu wannan makaranta Ah, abin da ya faru bayan Allah suka rasa rayuwarsu a wannan wuri alhamdulahi ba mu da hannu ciki ba mu da hannu a ciki na faɗa da babban murya ba mu da shi babu ko mutum ɗaya mu mujahidina a ciki a cikin wannan lamari wadda na faɗa da babban murya kuma ina da shaida wanda insha Allahun ana neman sanin haka ɗin ina da hanyar da zan gabatar da wannan insha Allahu. To amma za mu so mu tabbatar shin ta yaya za a samu tabbaci daga gurinka cewa wannan yarjejeniyar da kuka cimma da gwamnati na tsagaita wutan nan wasu 'yan kungiyar taku ba za su bijire ba su ce su ba su so a yi sulhu ba su so a yi zaman lafiya alhamdulahi shi har mataki har kullum abinda muke kira shugabancin a ciki ko kuma kamar da suke ƙarƙashin ai ba su suke da kansu ba yani duk abin da za su yi ko menene yani sai mun sani sai mun tabbatar da abin da za su gudanar wanda ike ba ƙashin kansu kawai suke yi su tafi su je su yi abin da suka ga dama ba ba ni da tunani ko haufi a zaman da ne da gwamnati akwai wani mujahidi daga cikin mujahidai zai bijire a wannan tafiya da muka ɗauko a yanzu yani in ya bijire wa kansa yi wa don mu bai mana ba insha Allahu. Wakilin 'yan ƙungiyar jama'atu ahalin sunna lil da'awati wal jihad kenan imam muhammad marwana a tattauna da na da shi bayan da aka yi sulhu tsakanin su da gwamnatin tarayyar najeriya a waje daya na tuntuɓi ministan ayyuka na musamman na najeriya wanda shine shugaban kwamitin da gwamnatin ta kafa domin tsara sulhu tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayyar najeriya wato kabiru tanimu turaki domin in ji matakin da ita gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an tsagaita wutar mun samu lokaci mun zauna mun tattauna sun aminta kamar da malam uh, muhammadu marwana da ya bayani da bakinsa cewa za a daina abubuwan da ake yi domin jama'a a samu sa'ida a samu zaman lafiya a samu kuma kwanciyar hankali da walwala to wani tabbaci za a samu daga bangaren gwamnati cewa za ku yi wa dakarun soji da 'yan sanda kira domin a aje ko a dakatar da buɗe wata tun da kun amince cewa an cima wannan matsayi da 'yan wannan ƙungiya. A kwamitance za mu ɗauki duk wani mataki wanda ya kamata domin tabbatar wa gwamnati cewa an samu wannan matsaya. Saboda haka gwamnati kamar yadda mu muke da tabbaci a kwamitance za ta ɗauki duk wani mataki da za a yi wa dakarun gwamnati musamman ma'aikatan tsaro za a gargaɗe su su daina abubuwan da za su iya zama barazana a kan wannan abu tun da allah cikin ikonsa ya sa an samu wannan nasara mun samu su mutanen jama'atul ahlar suna da da'atuwar jihad sun yadda cewa za a aje makamai za a daina wannan fafatawa da ake yi to alhamdulillah ina tabbatarwa da cewa gwamnati ma ta yi na'am da wannan kuma za ta ɗauki matakan da ita ma za ta sa dakarunta da sauran jami'an tsaro su masu sassauta abubuwan da suke yi e zuwa lokacin da za a zo a ajin makamai. bayanai da ya suna nuna cewa shugaban kasa goodluck ebele jonathan tuni ya gana da kwamandodi da askaran soja na najeriya domin ba da umarnin tsagaita wannan wutar da aka cimma nasarar shi tsakanin 'yan kungiyar ta boko haram da gwamnati tarayyar najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya